tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na tamanin da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhin da uh, shekhu doktor salih buna abdullahi fauzan ya yi muna roƙon allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mahala yana kan mana bayani dangane da tabbatar da asalin yadda aƙidanmu mu ahalus sunna wal jama'a take dangane da sahabban annabi da cewa mumin yadda da su muna roƙon masu yardan Allah kuma ba mu yadda da duk mai zagi da cin mutunci da kafarta sahabbai ba domin duk mutumin da yake faɗin kalma koya take don gani da sahabi to wannan ɗan son zuciya ne ba mutumin kirki ba ne za mu tashi inda mala yake cewa ƙauluhu bi kalimatin fahuwa sahibu hawa ai za ta kallama fi ta sahaba bi kalimatin wahida idan mutum yi magana wannan magana ya zama ta kunshi batanci da cin mutunci ga wanda daga cikin sahabbai tumala ya ce mai wannan dan son zuciya ne ko da kalma ɗaya ne fahuwa sahibu hawa ko rabin kalma ka sake ka faɗi game da sahabi domin batanci ga wannan sahabin to kai sahibu hawa ne mala ya ce iza kana haza ya bi kalimatin wahida in ya zama mutumin da ya furta kalma kwaya ɗaya zai iya zama ɗan son zuciya don gane da martaban sahabbai fa kaifa billazi yu'allifu kutuban to kuma me za ka faɗi don gane da wanda zai rubuta littattafai fi sabbihim wanda waɗannan littattafai ba abin da ke cikinsu illa zagi da cin mutuncin sahabban annabi walwaƙi a tafihim da kuma cin mutunci da diramma duk wani abu da suka aikata na ƙima yana ƙoƙarin ruguda shi watalan musul atharatin lahum da kuma ƙoƙarin lalubo duk wani abin da suka aikata na kuskure yana ƙoƙarin haɓaka shi wadda da khimaha da girmama abin ya zama wani dakham ƙato ɗan abu ne wanda za su aikata bai wuce makaruhi ba amma sai a ji a lalubo shi ana son a nuna kai sabon nan ba su da kirki a bari kalmomin ɓatanci iri-iri gare su to idan mutum ya zama kalma ɗaya ya faɗa ga abin da aka faɗi cewa shi sahiba hawa ne to kaifa bi haza ina ga shi wanda wannan ita ce ɗabi'an shi ya rubuta littattafai domin zagin sahabbai yana cin mutuncinsu yana laliban kurakuransu ya zo ya haɓaka ya girmama ya kuzuzuta ya barbaɗa mai gishiri domin a ɓata su iza kana man nataka bi kalimatin fi sahabati rasulillah in ya zama mutumin da ya furta kalma ɗaya akan sahabin annabi matsayin shi kenan fa huwa sahibu hawa muka ji wannan ɗan son zuciya ne ya'ani yatba'u hawahu ma'anan wannan shine mai wannan aiki ba Allah yake bi ba son zuciyin yake bi idan da Allah yake bi cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ba inda ya ci mutuncin sahabbai illa ma ya ba masu yi har ma idan suke wani abu ba daidai ba sai aka ci annabi musu isu gifari to kai da ka zo kana kokarin cin mutuncinsu kai na naka alkur'ani alkur'anin irin wannan ba zai wuce son zuciyarsu ba isa malai kira su da ashabul ahawai li'annahu mata kallama illa li hawa fi nafsihi mala ya ce ai shi wanda yake cin mutunci da ɓatanci ga sahabbai duk maganin da yake yi yana yi ne domin wani san rai da ke cikin zuciyar shi wa bugudin li sahabati rasulillah da kuma tsaban ƙiyayya da ya ƙudurce a cikin zuciyar shi dangane da sahaban annabi mai eh, wannan aiki ba mutumin kirki ba ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan sahabbai abin a girmama su ne abin da suke wanda ba daidai ba haka iya gano wato ka ba su uzuri ke masa addu'a domin sun yi abin da kai da iyayenka ba ku yi ba kuma ba za ku yi ba har abada don ba ran da allah madaukin sarki zai maimaita aiko annabi duniyar nan ka taimake shi ka raka shi jihadi ko ka zama daga cikin mamun shi wajen sallah ko ka aura daga wajen shi ko ya aura daga wajenka ba ran da wannan abin zai ƙara metuwa in kaga kaga annabi ko to mafarki kai ma ya tabbata shi din ne an gane ko kuma kai sa'a an hada lahira to su sahabban nan duk abin nan da muka lissafo Allah madaukin sarki ya taimake su ne su ne sojojin annaba a wajen yakin badar da uhud su ne mamun shi wajen sallan juma'a da idi su ne mamun annabi a duk lokacin da zai yi sallan jana'iza ko sallan roƙon ruwa ko kisbewa su ne ya aura daga wurinsu kuma ya aurar da nashi gare su duk wannan bai isa a kalle su da mutunci da daraja ba tsakaninmu da allah me yasa abin suke muku duk wanda kaga yana cin mutuncin sahabi bakin ciki yake sabon nan sun taimaka ma annabu wajen yada addinin Allah da kuma isar da sakon Allah da aka danka amana a hannun shi shi so yake da annabi ya samu matsala to bukatar shi ta biya kuma duk wanda za a ga yana kokarin zagi da cin mutunci da batanci ga sahabi ya gama cin moriyan sahabin ne sai da ya more shi duka inda ba sabon annabi qur'anin zai zo wajenka ne yau da rasuwan annabi sama da shekara 1400 su suka shiga duniya suka kai saƙon, da jininsu an raunata wasu wasu an kashe su an raba su da gidansu da dukiyansu da komi don wannan addini kai labari su suka kutsa suka shiga ko'ina a duniya don wannan aiki amma kai ba abin da za ka yi da sunan addini sai kokarin cin mutuncin mutanen nan mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-imam al-barbahari Allah madaukin sarki ya gafarta mai yace yana daga cin aqidar mu mu ahlus sunna wal jamaa Ka ji daga bakin mu duk wani zafin kai da duk wani kishin addini na jabu da duk wani nau'i na damuwa da ke cikin ranka da kowane irin fushi da zai kama zuciyarka to ka sani in kana tare da mu ba wannan sarran naka muke bauta ma ba barka ji aqidanmu mu ahlus sunna salafiyya dangane da abin da ya shafi shugabanni a ko'ina suke mun gano wannan da kyau ko shi sa idan kai ba malami ba ne a matsayinka na shugaba ko wani jami'in tsaro kowaye sai ka ji wasu mutane sun ce su jama'atu ahalus sunna ne lidda'awatu wal jihad ko su jama'atu ahalus sunna ne likomi ma amma sai ka ji a ƙidansu ya saba da waɗannan abubuwan da ake faɗa ba halu sunna ba ne ƙarya suke yi wani abu ne su can daban ba su da alaƙa da sunna barka ji aƙidan ahalu sunna daga bakinsu malam Bar barbahari da ya rayu sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce yana cewa aƙidanmu ita ce wasan'u wata'atu li'immati fi ma Allah wa yarda mu aqida mu shine as-sam'u wa ta'a za mu saurara kuma za mu biyayya gawa li'a'imma da shugabanni fi ma Allah wa rasula fi ma Allah wa yarda cikin abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi duk abin da shugabanni za su yi mana umarni in ba saban Allah ba ne za mu saurare su sannan kuma za yi masu biyayya in shugabanni suka umarce mu abin da ya saba ma Allah tunan ne la sam'a wa la ta'a ba za mu saurare su ba kuma ba za mu yi masu biyayya kan saban Allah ba don su common shugabanni ne shi kuma Allah mahalicci ne shi kun gano wannan da kyau ko to idan suka yi umarni da abin da yake saban Allah ne shin a cin mu za mu daga makami a kansu a'a za mu tawaye a'a amma wannan umarnin fa ba za mu bu ba za mu zage su mu ci su? a'a za mu sa talakawansu su raina su a'a amma wannan umarnin da suka yi da ya saba ma Allah fa ba za mu bu ba jawabin gano wannan da kyau ku shikenan kawai saboda annabi ya ce inna matta'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne ga abin da yake bin Allah ne duk abin da ba bin Allah ba biyalata a biyayya kan shi ba shi yasa a zamanin imam malik imam darul hijira allah ya kara mai yarda an naɗa musu wani gwamna a madina jahili kuma fasiki wannan jahilin gwamna da ya zo ya riƙa yin abubuwa iri-iri daga ciki shine wanda ya taɓa buɗe alkur'anin nan yana buɗowa sai shi ya fada akan shafin da cikin suratu ibrahim allah yake cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid sai ma alkur'anin fassara na kai tsaye dama haka yi kawai sai ga aya wastaftahu sun buɗu waye ma alkur'ani haka shi kenan ya buɗo ku wa khaba kullu jabbarin anid duk wani gari mai tsaurin kai ya taɓe kuma shi gari ne mai tsaurin kai kaga wannan abin da ya sunan shi a hausance arashi kenan amma arashi kenan to sai fasata yanzu gwamna ya fusata dawa ya fusata da alkur'ani ya ce ye ƙur'ani a tuwa'adu kulle jabbarin anit yanzu alkawarin narkon azaba kake ma duk wani gari mai tsaurin kai to fa ha ana za ka jabbarun anit yau ka haɗu da gamanka to shi shi makangari ne mai tsaurin kai shi wa shi ɗin shi shi walidin sai kama alkur'anin nan ya yaga shi gutsu gutsu gutsu ya tara gutsatsarin kur'anin da ya yaƙe ce iza ma ji ita rabbaka yau mahashari idan ka je lahira wajen ubangijinka a farfajiyar ƙiyama faƙon rabbi mazaƙanil walidu ka ce walidu ya yaga na abin da za a yi imam mali ya ce wannan fasiki ba za a yi mai mubaya abu imam mali ya bada fatawa duk madina kar wanda ya mai mubaya'a sai aka rabu da shi ya kira jama'a ya ce su yi mubaya'a suka ya ce su yi dole suka yi mubaya'a imam mali ya ce ku je ku yi duk wanda ya yi in ya dawo gida ya warware da suka je suka yi mubaya'a sai 'yan leƙen asiri suka ce ai sun warware bayan dawowansu a ƙara taro jama'a ka ce kowa ya zo sake a amma mu an ta yau da sharaɗin duk wanda ya warware to matan shi ta saku imam mala ya ce ku je ku yi da wannan sharaɗin in kun dawo ku warware matan ku ba su saku ba aka je aka ƙara mubaya'a da sharaɗin duk wanda ya komo daga baya warware matan shi ta saku ba da suka dawo sakamakon fatuwan imamu darul hijira sai suka warware mu baya to kaga ba wani barazanin da yin sarki zai kara musu to shine yasa aka kamo su aka tara su aka kamo imam mali aka ce kai ne kake sa mutane suna ma shugaba ta waye aka kama shi aka yi mai dukan tsiya wannan yasa suka sassagar ma imam malik da hannu shine so ɗaya kenan da aka taɓa ganin ya zo ya salla hannun shi a sandare ya kasa runguma hannu to kaga shugaba in ya zo da abin da ya saba ma Allah ba za mu bi shi ba amma za mu tara jama'a mu je mai tawaye ihu sai an kore shi a gidan gwamnati in ya zo yana jawabi ana mai ihu ko ana zagin shi ko ana jifan shi a farfasa mai gilashi a ba ma wannan amma wannan ba tafarkinmu ba ne amma ba ya zo da abin da ya saba ma Allah ba a ci shugabanci lafiya mu kuma sai mai nama harkan mai lafiya ai ca nike mutane yake shugabanta ko idan muka yi namu waje maku koma muna jin maganganun malamanmu to kuma sai mai jama'a mun gano wannan da kyau ko yau idan da mutane musamman malamai sun gane tasirinsu ga al'ummansu ko ba za a je suna wulaƙanta kansu ba to wannan dangane da imam malik kenan kana tsammanin da zamanin khawarij ne suka yi nasara irin yadda yake jin maganin imam malik haka ya faru banna ba za ta faru ba da yi ba khawarij suke ma shugabanni tawaye suke daga makami akan shugabanni amma mu'ahalu suna ba ma haka amma duk sanda shugaba ya zo da abin da kuma ya saba ma Allah duk yanda yake sha'awan wannan abu mu ko ba za mu ba shikenan kawai kowa yau ma ya san minki. domin da aka je lahira da kai da yake gani a mai biyayya a duka da shi da kai ma biyayya kan abin da ya saba ma Allah duk za ku rena kanku a gaban Allah Randa Allah zai ce limanin mulkul yau yau mulkin nawaye ran da za ka waiga ka ga shugaban ka tsirara kai ma tsirara yana ta kan shi kana ta kanka ka bi shi ka ba Allah ba jiki magayi a ranar haka a zamanin ahmad dan hambali sarki a wancan lokaci ya tabbannin aƙidan motazila suka samu aƙida cewa alƙur'ani ba maganan Allah ba ne ai alƙur'ani halittan Allah ne imam ahmad ya ce wannan ba daidai ba ne wannan ba ƙidan musulmi ba ce aka buga aka kai aka komo aka yi duka aka yi ɗaure ya ce ina ga mu jama'a kowa ya tsaya a ƙidan shi ita ce alkur'ani maganan allah ne sarki ya ce tawaye za a kai man ya ce ba tawaye zan maka ba ka zo da abin da ya saba ma allah ne sauraka ba za a maka biyayya ba nan la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu biyayya ga abin halitta wajen saba mahalici sauraka yalla ba ya hakuri a ji a ci mulki lafiya amma biyayya Allah ba za mu yi ba in dai cin abin da ya saba ma Allah ne haka a zamanin imam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi babban sarki a wancan lokacin haka ya ɗibo abubuwa miyagu yana mara ma 'yan bida a baya shehul islam ya ce ba maganin biyayya wannan ya sa suka ɗaure shi hasar kashe shi to abinda nake kira ga duk wani shugaba ya sani sunanka shugaba sunan allah mahalicci kuma mamallaki allah shi halitta Allah shi ya mallaki halitta da abin da halitta suka mallaka shi kuma shugaba shi shugaban ne kadai shi ba mahalici ba ne sannan shi ba mamallaki ba ne a gane yanzu Allah ne ya yi ni to ni ɗin nashi ne hulan nan tashi ce rigan nan nashi ne teburin nan da littafin nan da microphone nan duk nawaye na Allah ne duka amma yanzu wannan rigar na wani ba na gwamna ba ne kun gano wannan kuma har abada ba za ta zama nashi ba sai in na sai da mai ko na ba shi kyauta kun gano wannan har abada ba za ta zama nashi ba kun bayyance wannan iyakanta kenan in ya kwace ko ya sace har yanzu ba nashi bane waye na wani hulan nan ba nashi bane teburin nan ba nashi bane wannan mic din ba nashi bane amma kowa na Allah ne mun gano wannan da kyau ku shine maliki shine maliki kun gano wannan da kyau ku halkan wa mulkan wa abida amma ba wanda yake da wannan shi sa shi shugaba a shugabancin shi yana da mai yana da limit yana da iyaka wane ne wanda yake da itlaki na wannan duka shi ne Allah al'umma na kuna fahimtar wannan ba wanda yake da wannan dama da wannan iko Umbawa ba ba Allah shi sa lalle wajibi ne shugabanninmu su san wannan mu har abada ba za yi muku tawaye ba ba za yi muku zanga-zanga ba ba za mu ɗauki makami a kanku ba kuma ba za mu jefe ku ba amma in kun ga ba mai muku ɗa'a ba to kun shiga gonan Allah ne sau da akwai ranar ƙarshe duk yanda muka bi ku duk yanda kuka ji daɗin biyayyan da mu da ku akwai ran da ake ce ma ƙarshen tika tika tik za a waye gari ko dai ba mulkin ko ba mu ba rayuwarmu to shi kuma Allah madaukin sarki ya yi mu ne ya kawo mu duniya ce yabluwakum ayyukum ahsanu amala to cikin ahsanu amala ya kawo dokokin shi ya ce mu bi kana zuwa da dokokinka da ya karo da na Allah ko za ka haƙura mu ce ka je ka ci lafiya misali ba na cewa za a yi doka na gado a najeriya ba a ci lafiya ko sun yi ba za mu ba ya kare ka san wannan sai dai kawai za mu yaƙa ne don kar a yi ba mu san tsawon lokaci da za a samu ‘ya'yanmu da jikokinmu ko ba su karatu ba ko ba su da tsari su ganin kamar daidai ne amma Allah ko an yi ba za mu ba ya kada ka san wannan wani zai ce to a ai akwai dokoki wanda kuke bi misali in barawo ya sata ana yanke mai hannu a'a dama ai yanke wa barawo hannu ba kan mu yake ba yana kan waye yana kan shugabanni ne in sun je lahira za su gaya mai dalilin da ya sa ba su yi ba ba mu a ci mulki lafiya wanda ya zina ka ce a jefe shi in ba su jefe shi ba ina ruwanmu dama ba wanda ya ba mu ikon ɗaukan doka ko zartar da doka a hannunmu yana hannun waye yana hannunsu ne in ba su ba za su haɗu yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim ba abin da ya dame mu da wannan mu ba mu da kes da shi amma yanzu abin da za mu iya a gidana a gidanka a mu'amala ta. a mu'amalanka eh sai a zo a ce an sa doka karkai a to kuma duk duniya ba wanda ya isa ba ku gane ba misali yanzu ko wanda zai zo ya ce ya sa mana doka duk murkasa gajeren wando ba ku gane ba zai yiwu a wannan sai mu ce baka isa ba sau da yana daga cikin dokan da Allah ya sa mana gwiwa al'aura ne ba za ta fito ba za mu rufe ta ba zai yiwu ba ta dokan ƙasa ne sai mu ce ta kuma wancan dokan Allah ne wanda ya kasan. ko yanzu ne zai ma doka ya ce ai bai halatta a wurin mace sama da ɗaya ba a mace a'a yanzu wannan dokanku ne ko gwamnati ku je ku auri mata ɗaya ɗaya mu kuma za mu aura har mu kai nawa hudu sau da wa sau da dokan Allah ce ba za a saba ma wannan ba kowa ya bar matan shi ta rika yawo kaman godiya a titi za mu ci ha dokan Allah ta hana ba inda za ta sai da izini haka dokan ta ce amma ya kamata yanzu ba ga wanta kadari a ƙasar saudiya ya fito ya ce dokan da aka sa mata fita sai da muharrami wai ai takurawa mata sun ɗaure shekara ɗaya da tarar dubu talatin na ce ya yi kaɗan wannan karo ne da dokan allah mata ya ɗaure shekara ɗaya da tarar miliyan talatin ina zai samu ya je nemo su ya ta ba da har ya mutu gobe wani ya ƙara jama mun fahimci wannan da kyau ku amma yanzu misali idan shugaba ya ce mu sa gajeren wando muka ce ba za mu sa ba za mu zo mu zage shi hmm. zai zo wuce mu ihu a duk ba za mu yi ba in yana jawabi za mu ji e amma in yi zo maganin dokan sa gajeren wando yana faɗa amma kunnunmu ba sa ji mu ba sa hankalta kuma gabanmu ba zai aikata ba shikenan shiru kawai kun gane ba sai ya zo a ce eh a mu ba wannan ba ƙa'idan ba ahlus sunna ne ba mu shugaba ihu ba mu watsa mai ƙasa ba mu jifan shi da fiye wata ba a jifan shi da dutse ba a zagin shi ba a zuwa intanet a game bakan magana ko kuma a je gidan rediyo a biya ana zagi ko a ba ma yi mu'awar suna ba ma wannan duk wanda kaga ya je wannan to ba alu suna ba ne ko kuma alu suna jahili wanda bai san dokan Allah ba a mu ba ma yi jama kuna gane wannan wannan da ce mu kuma shugaban nan kowane iri fa shugaba ne wanda aka zaɓe shi ta hanyar ahalul halli wal aqad na musulunci wanda yake kan khilafa ko shugaba ne wanda ya ƙwace da ƙarfin makami ko shugaba ne na zaben dimokuraɗiyya ƙarfa kowane iri ne ba wa shugabanninmu haka amma suka yi umarni da abin da ya saba ma Allah to nan kuma ba su isa ba kamar misali dokan da aka ce ana son a yi na daidaito tsakanin maza da mata yadda za ka iya sakin matanka ita ma za ta iya sakinka a wannan a ci lafiya mun gano ba cas ba as je yan majalisa su ta sakin matansu matansu ma na sakinsu ba ruwanmu da wannan dokar mu Allah maɗaukin sarki bai ba mata wannan daman ba ne aka ba mu tausayin samani ni nake ji annabi ya ce duk wanda ya ziga matan wani ta yi mai tawaye ta ƙishi ta yi mai yaji ta nemi kashe aure ta yi kaza annabi ya ce har abada ba na bashi ba shi ba ni to waɗannan dokoki ne da ke tunzara mata tare da cewa mu mun san dalilin da ya sa 'yan kudu suke son a wannan dokan ba suna son a dokan nan ba ne jama'a don mu fa ya kawo da san wannan wallahi suna son a dokan nan ne don su can ba don komi ba sai don su a can kudu idan mutum ya kwanta ya rasu matan shi ba ba ta gado hasali ma zarginta ake da ta kashe shi idan aka yi mai wankan gawa za a tara ruwan a bahu a bata ta shanye wai in ta sha ba ta mutu ba to shi ke nan ya tabbata ba hannunta wajen kashe shi so da dama 'yan uwan shi da ba su santa sai su zuba guba a cikin wankan ruwan wankan gawan tana sha sai ta mutu sai ce ita ta kashe shi in kuma ta tsira bata mutu ba to sai a saka ta cikin kayan gado yadda za a raba takalman shi da hulunan shi da yan kamfan shi haka za a raba ta ba abin da za a bata ko kuma in ma an ga ta manyanta ba wanda yake sha'awanta cikin dangi to sai yi watsi da ita a kwashe yara a kwashe dukiya a batta fankan faka yau haka 'ya'yan shi mata ake musu mazan ne kadai za su kwashe waɗannan abubuwan abubuwan da ake masu yana da yawan gaske jama'a wanda in gaje gani kare ba zai ci ba suna nan suna cewa kun tauye ma matanku haƙƙi matanku na gida ko kuna garari a gari kun hana su fita inda za a ɗauko abubuwan da suke ma matan nan ko za ka ga ashe matanka kai musulmi a aljanna mata ke amma irin na duniya me matanmu suke ba goma suke wanke a tsoma biyar ba ka je ka ga yadda matansa ke noma yadda suke huda ka gama mace na tukin tsaye a kan rali keke ta ɗauko kayan ice a gaban ta ɗaura mai rogo a karan keken kan keken fa a sanda kuma ta goya yaranta guda biyu ga wani agoye. goye ta saba adda <laughs> wannan ita ce matan kafiri a kudu amma matan ma haka suke shi sa idan suka ga cewa matan musulmi ta je tana cewa a kashe aure ko hadda da yadda suke ce mahaukaciya da zan mita take yi ba kina nan kina wannan rayuwar hutun Idan za ta je ta wahala ta gasa masara ta sai da kaza ta sai da kaza duk sai ta gama sai dai sai dai duk ta kare ta zo ta aje kudin kuma ya sace idan za ta biya ma yara kudin makaranta kuma ta yi mai rigan zuwa coci sannan kuma ya mutu a zarge ta haka mu na fama da wannan shi za di irin waɗannan dokokin ko a je a yi masa su ci lafiya ba majalisan ƙasa ya kamata su kawo a yi masu ba jihohinsu ya kamata su kai a yi masu amma munan ina الرجال قوامون alal nisa akwai ran da za ka zo ka ce shi kenan ai wata doka mata su koma suna biyan sadaki zai yiwu mata su koma suna neman wajen zama askinohunna min haisa sakantun min wujidukum ina a tsarin mulki ne aka ce dokan tsarin mulki yana sama da kowa mu kuma a wajenmu ƙur'ani na sama da kowa da komi ma mun gano wannan shi yasa shi kanshi constitution ne mu zaman lafiya yace kowa ya addinin da yake so to mu addinin mu ko an hana mu yi ma shugaba tawaye in bai kutso ya shigo dokan wa ba dokan Allah shikenan simple shi yasa shugabanni ba suke samun dadin mulki da mu me yasa da ko wasu dokoki da ke taka mana birki amma jawa da yake su ba wannan dokan a sake suke kana masu za su jefe ka da kaulasan sannan kuma su ɗana maka da shi yake na an zauna lafiya an fahimci wannan amma mu'ahalu suna ba ma ma shugabanni tawaye amma in shugaba ya karo da dokan allah ko allah na mu ce mashi je ci lafiya ba za mu bu ba mun gano wannan ba haushe wata magana na hikima ya ce cinaka in cinawa ba ruwa ba ne in gaji wani ya ce a hada a raba mai yiwa na shi jabi ne wahai ka cinaka in cinawa dole sai mun yi masanyi al'umman annabi kun fahimci wannan kun gane matsayin mu muna sauran maganar shugabanni muna masa ɗa'a amma ga abin da Allah da annabi yake so ko yawwa kuma haka muke ba canji shi yasa ba taba samun ahalus sunna tun da aka Najeriya da suka yi ma gwamnati ta waye ba in kuma an taba samu faɗe su muji akwai tamboyi da za mu yi musu muna ɗaura su a kan sikeli ɗaya za sauka ba ahalus sunna ba ne an da ya ɗauki sunan ne da a ɓata ma ahalus sunna suna kun gane duk wannan kungiyoyin da ke fada da makamai a kasan waje fara daga Najeriya Boko Haram tafi Somalia Al-Shabaab tafi Iraki suwa IS Syria IS tafi Afghanistan Taliban Al-Qaida duk waɗannan da ke gwagwarmaya da makamai gabaɗinsu ba a sunna ba ne duka ba ahlus suna cikin su ko ɗaya ahlus suna bai ɗaukan makami sam ba wannan provision ɗin ma mai ahlus suna yake yi jihadi a ahlus suna yake yi kuma jihadi yana da dokoki da ka'idoji su kuma ba jihadi suke ba tarzoma suke yi sa ku bambance tsakanin jihadi da tarzoma kun bayyance wannan da kyau ku ahalus sunna yana auna abin da yake ne da abin da annabi ya yi sanda annabi ya zauna a garin makka kafirai ke da gwamnati ya yaƙe su hasali ma barin masu garin ya yi inda sanda annabi ya bar garin sun ci gaba da harkansu yana nashi jama'a ba za ka taɓa jin ya gwaiwaye su ba su suka rika bin shi a badar suka bi shi uhud suka bi shi ina ahzab su suka yi yanzu umara garinsu ne suka hana shi shiga su suke ta wannan suka hada kai da kafiran haibara suka hada da na banu Kureza, banu nadir banu qainqa sai an mai makirci dole wannan yasa so ɗaya ya kai masa hari a fatahu makka kuma bai kashe kotan tabara ba jama'a muna fahimta yau idan aka waye gari gwamnatocinku suka zama 'yan duniya ne ba Allah suke bi ba sai ka hukunta su da hukuncin da annabi ya makafaran maka shi idan ka ɗauki makami za ka iya murkushe su irin yadda annabi ya murkushe banu ƙuraiza e eh, to yi amma in ba za ka iya ba ko kuma sun baka dama ka yi addininka ko yanzu a najeriya waya hana mu yin addininmu babu hudaddiyar ƙasan da kowa yake da daman yi addini ba tare da takura ba a duk duniya irin najeriya babu wannan ƙasan an gano wannan yanzu kana tsammanin za ka je wata ƙasa ne yanzu haka kawai ka sa laspika kana wa'azi da kai da masu jin wa'azin duka a gidan yara ranar za ku kwana sai najeriya mai tallan magani ma zai je tara kasuwa ya ta faɗa abin da ya ga dama ya zagi duk wanda ya so ya zaga ga ɗan sanda yana wucewa kuma yana tsine ma ɗan sanda albarka kuma ɗan sanda ba zai ce mai komi ba wannan sai najeriya ɗan boko haram ya wazi irin nashi ɗan shi ya zagi sahabbai ba mutu zale ya nashi kowa ya nashi Wannan sai najeriya kasan ba ta gado jama'a mun fahimci wannan to kawai shi sai ka ɗauki makami ka ce mene ka kalli duk inda ka ɗauki makamin an yi gyara ne ko ɓanna ni dai ka gaya min inda a yau masu ɗaga makami suka kafa gwamnati ta shekara goma akwai gwamnatin annaba har yau tana nan bakon daddaita ba shi za a idan aka ce jihadi ko na barko jihadi sai kuna da ƙasa ake kafa shi to yanzu kamar najeriya najeriya ƙasan musulmi ne a najeriya ƙasan najeriya ce ɗan fodiyo bai yi jihadi a ƙasan hausa ba sai da ya kasa shi da ya hijira ya je nijar sai da ya kafa gari na shi. ya zama wannan garin dokan allah ake aiki ne da sai da ya gyara jama'a kowa ya zama dokan allah yake aiki da shi mun gane yanzu misalin ka ɗauki boko haram za su kawo harin tarzoma a garin musulmi su kwashe abincinsu da dukiyansu da dabbobinsu da matansu da 'ya'yansu su dawo da su wannan jihadi ne wannan abin da suke ce haramun ne kuma zina suke yi ya za a yi maciyin haramun mazinaci na saraka abin da yake yi sayyidina ali an yi yaƙi tsakanin shi da aisha da talha da zubair a jamal sun yi tsakaninsu da mu'awiya a Sifin amma bai kama bawa ko ɗaya ko ya ɗibi ganiman wani musulmi ko ya bautar da wani musulmi ba da su da sayyidina ali waye fi ilimi waye fi sani jama'a kuna gane bambancin aƙidanmu da aƙidan duk mashirmanci ko wani zai kalla to ai ya kamata a yi kaza wannan zalincin da ake a ƙasa zalincin da ake a najeriya bai kai zalincin da ake a maka ba lokacin da allah ya ku annabi zalunci ɗaya da suke ya fi duk zalincin da ake a najeriya shine su jira mu gunki annabi yana kallo gumaka 360 kan ɗakin allah kai ko na san babu gunki ko ɗaya kan. kallabin uwarka kwa kwai gumaka a kan ɗajin Allah amma ka annabi ya kyale su yana sallaka ga gunki a sama ɗakin ka'aba cike ke da manyan gumaka kuma duk inda annabi ya ji ya bi lata da uzza ake kira amma barin gaya maka najeriya saboda tsaban an ba mu dama mai addini kai yanzu an waye gari in dai kiran sallah ne ko limanci ba ka iya gane masallatan ahalus sunna da na wanda ba ahalus sunna ba haka ne saboda sunna an riga an yi revolution kowa yanzu ya ɗauka saboda in ma baka je yanzu misali za ka yi mamaki idan ana maulidi ka ji yara na kira'a sai ka ɗauka yin ƙorin shawa ne sai ka kasa gani wai a wai ana musabaka ne ko ko maulidi a ita ce izala ne ta yi tasiri kawai mun gano wannan da kyau ko yanzu duk wanda ka ga za a gan shi da me da hijabi mata da maza mata duka na 'yan shi'a hijabi 'yan ɗarika hijabi 'yan boko haram hijabi kowa hijabi saboda mai tasirin sunna idan aka ci gaba da da'awa ko wanda sai ka ɗaga makami a kan shi ba sai ka ɗaga ba hankali a hankali zai mai sai mai ƙauya yau da mutane annabi ya jihadi a madina ne yayi me yayi da awayi madina ta zama nashi in kuma annabi ya jihadi a madina ka gaya ma a wata unguwa ka yi jama'a kuna gane wannan duk garin da annabi ya je suka miƙa wuya bai yaƙansu makama da ya je da suka miƙa wuya bai ce masu komi ba wasu garuruwa na haibara da suka miƙa wuya bai ce masu komi ba yahudan banu nadir da banu ƙuraiza su suka warware alƙawari kun gane wannan amma in ba haka ba sam ba wannan shi sa za mu zo mai bayani in mun zo kitabul jihad dangane da ƙa'idoji da matakai da rukunne na mai na jihadi ba kawai don ka tara ƙarti suna ta ɗoyin hammata kowa yana da makamin da a shi ginin kawace ce jihad ana kashe ka kafiri za ka tafi yawa mun gano wannan da kyau ko komi da tsari yake abin ba wai ana karanta shi da zil ne da an ɓata maka rai ka laluba aljihun ka ji zero ka ce wallahi wannan ba gwamnatin Allah ba ne dole ne a tsaye da gwamnatin musulunci kai wawa har a gwamnatin manzan Allah ma akwai talakawa sau da ya Allah madaukin sarki bai tsara duniya kowa ya zama mai kuɗi ba idan aka tsara duniya kowa ya zama mai kuɗi ya shiga uku ta gada kusan wannan ana tsara duniya kowa ya zo mai kudi ko zan shiga uku kan ga yadda za a yi wani ya aiki wani ko wani ya ma wani wani abu da ba'adu kun ba'adan sukhriya dole wani ya zama oga wani kuma ya zama ma mai an san umarni daga oga jama'ar annabi kuna gane wannan to babban abin da kai ci abin da ke damun shugabanninmu ko su ba san addini ba kuma da suka nemi malamai sai suka yi rashin sa'a sai suka dafa in bida'a kisa mai ahalari da ya ce wala ya lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi da ya ce wa yas alal ulama'a sai suka kowa sai su ɗauka malami ne duk wanda zai larabci to malami ne amma ai bai ce ka bi kowa ba sai ce wa yaktadi bil muttabi'ina lis sunna yace in biyayya za ka yi ka nemo ahlus sunna Kisa wannan maganan da yawa ba ta masamari masu zabin kai daɗi a ce yanzu gabanin nan macuta kana ganin su da manya-manyan motoci Allah ne ba su fir'auna ma yana da suwayi rabbana innaka kada a ta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya rabbana li yudillu an sabilik duk suna da wannan amma ka ce wai dan me suke jin daɗi muna shan wahala tun da aka yi duniya mai mulki yana jin daɗi ka daina ɓata ma kanka lokaci kuma tun da aka yi duniya in ka ɗauke gwamnatin annabi da na sahabbai ko babu gwamnatin da aka taɓa yin ta aka ce wai duk wanda ke gudanar da ita wai malamai ne ba sa kuskure ba taɓa yin gwamnatin malamai ba in ga cire khulafa'u an gano wannan da kyau ko mafi aksarin wanda suke gudanar da gwamnati a duniya to 'yan duniya ne ya kada ka san wannan kar wanda ya bata mu kan shi lokaci domin Allah ce innal muluka iza dakhalu qaryatan absaduha su haka suke shi sawan kana nan kana cawai ai ya kamata ce a samu shugabanninmu gabaninmu su zama ɗari bisa ɗari kana bata mu kanka lokaci ne kuma kana yaudaran kanka kwa za ce maka wai ga hoton wani shugaba wai an gan shi yana rawa dama cikin abin da ya ce zai yi ya ce ba zai rawa ba koko jama'a akwai wannan a ciki cikin abubuwan da ya ce zai maku a cikin ajandodin akwai cewa ba zai rawa ba cin da ba wannan ko to wannan ba kes ba ne ku janye wannan ku kawo wani abu cikin abubuwan da suka ce za su yi ya ce ba zai gaisa da mace ba akwai a ciki bai faɗi ba ku janye wannan to yanzu malam gaisa da mata da nanaye daidai ne ba mu ce daidai ba ne in kuna son ku samu wanda ba zai gaisa da mace ba kuma ba zai nanaye ba ku tsaye da limamin ku yi kuma ba zai ci ba ina fatan mun gano shi shine maganan gaskiya ku ne yaudarar kanku jama'a mu gaya mu ga mu gaskiya to yanzu malam kana goyon bayan sa a ina gaya muku hakika ne tun da aka yi duniya wallahi in kai je ka ɗauko kulafawa na banu umayya ko banu abbas da waɗannan da suke abin nan na rantse da allah ga wasu gwamnonin namu da su ya gari ka san wannan in aka ɗauko janibin to yanzu wanda suka rika dukan su ahmad ɗan hambali ba gara waɗannan da waɗancan ba yanzu akwai gwamnan da kawai zai kai ka gwamnan house ne ta dukan ka yayi ɗin kana fitowa ba zai sauka ba za ka ja lauyanka za ma ka iya kai ƙarin gwamnatin haka ne ko ba haka ne amma can billalin sai dai Allah ya isa to wannan ne muke gaya wa mutane akwai ababen da ko a daina zuwa muku da su ana sa kuna kin ku a iska an gane wannan da kyau ku wannan ba shi ne case mu a wajen mu ba dama mun san cewa shugabannin nan abin da ma za su yi kenan ba ma wani abin to wannan ba shi ne matsala ba mun zaɓe sun ce za su gyara ilimi za su gyara asibitoci za su gyara kaza za su yi hanya za su yi kaza to in ba su yi waɗannan ba to su ne muke da kes da su amma yanzu misali an ɗauko gwamna kawai yana shan diskon shi ba wani dama bai ce ba zai disko ba mun ga ba wannan a cikin ajandan mulkin shi sau da mu ba za mu zarge shi kan wannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in ko muna son gwamnan da ba za a sakan mai disko ya taka ba ko to mu tsaye da liman an gano wannan da ke ku a nemo liman a tsaye da shi kawai in ya ci kaga dai liman dai ba zai daka ba to shi na magana ya ƙare to ko ana tsaye da shi imu imu ne za mu ci kanmu haka ne daga masallacin shi za a fara ka da shi za ce kaga malaman nan duniya suke so in ba duniya ba me kai malamin shiga siyasa kaga a nan wajen ƙura'a ya rasa kashi biyu cikin uku na masallaci 'yan ɗariƙa ba za zaɓe shi ba za a ce ɗan izala ne haka ne 'yan shiya ba za zaɓe shi ba za a ce menene sunni ne da haka shi kenan an shiga matsala za a ji a samu gayu da sauran iskan gari a ce to in ya ci iskanci ya tsaya mun gano wannan da kyau ko kaga tun daga nan wajen ba zai ci ba to sai mu duba wane ne yake da ɗan dama-dama da kishin addini wanda zai hana a zagi sahabbai da matan manzan Allah to shi ne naku jama'a mun gano wannan da kyau ko in ba wannan ba ba ku da wani Allah maɗaukin sarki ya taimake mu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan amma mutane ba sa ganewa kuma ko an nemi a gane da sai su ki ganowa ma kawai za a haɗa mu rigima yanzu wani ya zo ya same ni malam kalla kalla na kalla sai na ga wani mutum ya ta rawa na ce me yayi na ce kai tun da kake a duniya ba taɓa ganin ana rawa ba mun gane wannan da kyau ku kai ba taba gani ana rawa ba tun da kake ya ce a to ya za a ce shugaba yana rawa ce a ya za a yi ba za a yi ba dama gwamnatin musulunci ne koko demokuraɗiyya ne to yanzu tsakani da allah shugaban ƙasa zai rawa na ce ya tsufa ne shi ma amma ai kafin ya tsufa ya yi Ko kai kayan suka ce soja bai taɓa rawa ba tun da kake <laughs> mun gano wannan da kyau ya ma fi kowa iyawa to da shi ya tafiya ne ma yana haka mun gano wannan da kyau ko ce ba ku daina wannan ba shine matsalar mu ba sai a kawai wai gashi ya ga yasa da wata ga ce wannan ba shine case din mu ba matsalar mu shine abubuwan da suke alƙawari lokacin campaign aka ba su ƙura'a suna yi eh shikenan kawai an riga wannan chapter close amma waɗannan abubuwan ko kar a ɗauki kishin addininku a mai da ku wawaye da shi jama'a mun gane wannan da kyau ku? ni abin da nake son kowa cikin ku ya gane kenan kara ɗauko kishin addinin da kuke da shi a mai sheku mai wawaye ba ku san me kuke yi ba dama duk sanda aka yi shugaba sai ka same shi da sauka layi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa annabi ya ta waɗannan hadisan fa dan ya san nan gaba za a samu matsala annabi ya ce nan gaba bayana za a samu shugabanni ta ta'arifuna wa tunkiruna za ku samu abin yabo kuma za ku samu mai abin suka yace duk wanda ya biye ma abun sukan ya shiga uku haka ne kuma annabi yana sane da za a yi haka Ya ce a samu wa ta'a kalas jima muna ganewa duk wanda ya ji zafin waɗannan bayanan da muke Allah ya ƙara tafasa zuciyar shi ba za mu ba shi haƙuri ba ƙida mu muke karantawa don dama ita ƙida haka take an gano wannan da kyau ko wannan ƙidan mu ne kuma kai ba ki saka canza mu ba idan kana jin to don me ba za mu shugabanni tawaye ba nemi kuɗin ka tesan bisa can ake tawaye mun gano wannan da kyau ku amma a nan ba ma wannan to malam yanzu aka zo zaɓe to yanzu in shugaba ya zo ya ci a zaɓe shi ya halatta yanzu mu ƙi zaɓen shi mu zaɓi wani eh yanzu zaɓe aka zo amma yanzu ba zaɓe ake yi ba yanzu shugabanci ake yanzu dole shugaban da yake kai shi za a yi ɗa'a ɗari bisa ɗari shi kenan ba za a mai ɗa'a ba ne in ya zo da abin da ya saɓa ma mai Allah yanzu misali shugaba ya ce ya ware duk karfe shida na yamma to duk wani ɗan jiha ya zo ya taka disko sai mu ce a'a wannan ya saba ma Allah ba za mu yi disco ba an gano wannan da kyau ku. duk wani dan nanaye shi sai ya je amma cin da mu ba ɗan nanaye bane to ko ba za mu yi ba kuma kana tsammanin akwai ra lokacin da shugabanninmu za su ce mu yi wannan abin ba su ce ba kuma na sha faɗa wannan kasa ɗin da kuke yawa da shi gudena kuma so ɗaya ne aka yi wannan kai ko so goma ma aka yi mun gano wannan ko so goma aka yi ya kamata ku sani dama ba ku zaɓi malamai ba ko ba ku zaɓi ma'asumai ba haka ne to cin da ba ku zaɓi ma'asumai ba ku natsu yanzu in muna son yanzu misali a ce za mu zaɓi shugaban ƙaramin hukuma kare je taro kaza kare kaza to ga malam shehunan shi za mu zaɓa Shi ne lakum mun gano wannan da kyau ku asalin ustazi kenan yawwa shi zai je ana sallah ana kuka ana karatun alkur'ani ana abubuwa na tsoron Allah amma kawai mutum ya je ya sai da gonan baban shi ya sai da gonan gado an yi jingina an ansu kudin adashi an bashi ya cika ya fosta ya zo an zaɓe shi <laughs> Allah sai dai kawai dai Allah ya kiyaye kuma ci sa yana jin maganan wasu daga cikin malaman Allah madaukin sarki ya taimake mu ni abin da nake so ku gane wannan ana ma shugabanni da'a yanzu wasu irin shugabanni ake cewa za a maɗa'a waɗannan fa su ne a malam ba shugabannin musulunci ba ba su ba dama shugaban musulunci ko a ce kai mai ɗa'a ko ba a ce ba ko kai za ka ga abin da za ka yi ɗa'an ai yanzu kamar na abubakar na umar na usman na ali mu'awiya su yazidu waɗannan su umar ɗan abdulaziz waɗannan ko ba a ce kai masa ɗa'a ba ko za ga abin da ma za ka yi ɗa'an shi annabi yana mana hadisi ne nan gaba fa man ya ishminkum fa sayaraktilafan kasira in aka yi tsawon rai to za a ga matsaloli to shine annabi yake waɗannan hadisan da za mu zo mu fara jin su daga karatu na gaba amma shi talaka abin da yake so yau fa da zan zo in fara karatu ce shugabannin nan azzalimai ne da Allahu akbar wani wani kabbaran ma sai ya tofa na gaban shi gaba ɗaya da yamu da ya haka ji ko so da ana mai abin da yake so to wannan ba idan mu bane mu kuma yi an gano wannan da kyau ko akwai wani malami da ya irin wannan sakan hanya aka tambaye shi kai me yasa ce wallahi ba su kabbar barin nan ne ce kabbara ake man kawai na jini da kasa ana harba ne da mashi kamar na ta yi sama abba ya ce wadda da kyau jama'ar annabi to wala sai mun yi haƙuri aƙidan mu ita haka take ga daɗi ga sakamako mai kyau wa man waliyal khilafata duk wanda ya hau kujeran khalifanci bi ijma'in nasi alaihi duk mutane sun haɗu sun zaɓai wa ridahum bihi kuma da yardansu fa huwa amirul mu'minina wannan shine amirul mu'minina la yahillu li ahadin an yabita laylatan bai halatta wani ya kwana dare ɗaya ba ba tare da mubaya'a ba wala yara allaysa alaihi imamun ya rika jin bai da shugaba gaba daya barran kana au fajiran shugaban nan mutumin kirki ne ko dan nanaye ne shikenan barran mutumin kirki ne ustazu fajiran koko dan duniya ne dole za ka yi mai da'a wannan fa bikin baje kolin aƙidinmu muke yi wani zai yace yanzu ka kaza shugaban ne yana ka sai mu ce naka shugaban ba kashe mutane yake yi ba naka shugaban ba zagin sahabban manzan Allah da matan manzan Allah yake yi ba naka shugaban ba ya ce akwai abin da ya fi alkur'ani ba naka shugaban ga abin kai dai kakku ja tone tone ba gara namun da naku ba shedanun banza shedanun wofi al'umma nan kuna gane wannan kuna ƙidar mu ce shi sa bayanin wannan aƙida ma sai Allah kai mu karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum